حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري واللوز بن سعيد قالوا حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال الكرب مصعب بن سعد الله يكرم سيدايته دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده عبد الله بن عمر يجي يزيرتي كيما وني ibnu amir ya masa dubiya ya je gaishe shi wa huwa ma alhalin kasancewa shi wanda aka je gaishe wanda sala sai ce ala tad'ullaha li ibn umar yace ya kai abdullahi dan umar ka zo gaishe ni haka zaka fita ba za ka rokan min Allah ba ma'anan aka ja ka gaida mara lafiya rokan masa Allah ba ki lafiya Allah masa kaza Allah masa kaza hala sai abdullahi dan umar yace abinda yasa ka ga bai maka addu'a ba ko nayi Allah ba zai karba ba saboda me saboda inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya kulu saboda ni na ji da kunne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana fadar cewa la لا bi ghairi بغير mahallu shahid kenan كده ne ke cikin wannan hadisi amma mahallu shahid na unwanin babin shine wujubu taharatu lis-salati shine mahallu shahid la tuqbalu salatu bi ghairi tuhurin babu wata sallah da za a karba matsayin ba ya alwala ba wala sadaqatun min gululin babu wata sadaka ma da za a karba na gululi zalunci yaudara cin amana shugaba an baka amana ka ci ko da ɗari ne ko da wanda za ka ci ba da haƙƙi ba ya zama gululi abin da ya faɗa kenan sa'an nan sai ce wa kunta alal basrati kai kuma an baka ka zama kwamishina ko minista ko gwamna ko menene a basra mm. ka taba rike mukami na san akwai hakkokin Allah a kanka akwai hakkokin bayi a kanka shi yasa ko na masa addu'a kaga hadisi bai ban mamaki ko yace ai mun ala tadullah ba za ka rukan min Allah ba yabna umar ya kai abdullahi da umar kowa ya abdullahi da umar da tsoron Allah da san koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama yana fadar cewa la tuqbalu salatun bi ghairi tuhuri ba za a taba karban wata sallah ba in ba alwala sai dai in ai alwala cikakkiyar alwala kuma lafiyayya wala sadaqatun min ghululin babu wata sadaka da za a karba daga dukiyar da aka zalunci mutane a kai ko shugaban kasa ne ko mataimakinsa ko minista ko gwamna ko kwamishina ko malami ko shugaban kaza duk amana da aka danka hannunka iya haƙƙinka da doka ta baka shari'a ta baka shine iya haƙƙinka har ka hannunka ka ɗauki abin da ba doka shari'a ba ta baka ba ya zama ne. duk makamin da kake rike shi yana farawa tun daga riban yaki ai mun ga wani sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi ne yana da daraja yana kaunar mun Allah da manzonsa da su aka yaki ta da addinin Allah amma da aka je aka ciyo riba ya dauki jamfa ko malam malum ba da izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ga yayi yaki yayi yaki yayi fi ya kusan ya fi kowa jarumta aka yi shi da manzon Allah ke kayya wannan jamfa ko malam malum da ya sauka ba da izini ba za ta saka shi wuta yasa duk wani sabuwa da ake yi wannan ya fi wannan karfi ya wannan ya kwaci gonan wannan wannan ya larda sabbi ta dauki wannan ta ba wannan ta ba a sabbi mutane mutanen kauye suna nan ba su iya turanci ba su iya dogon turanci ba a je a kwashe gonakin su ko su gona ba yadda za su yi ma maganin wannan sai su shigar da kara ba da mai mai martaba sarki in talakawarsa ba su iya turanci ba shi kansa turanci ne na ko akwai da zai shiga ce za a yi dogon turanci ko za a yi dogon yarbanci ko za a yi dogon menene da menene a yana zuwa hakkin a hakkin talakawansa ne to shi kenan kowanne ayyuka a sauran ana ta yi harkashin rayuwa haka ana kwace wa mutane hakkokinsu ai an yi azzaji a tare da alheri insha Allah balle mutum don ana kana gwamna ko kana shugaban kasa sai dukiyar kasa ta zama saka wannan tsarin ba ita aka canza ba ba yadda za a yi a zauna lafiya ana zaune daga an zabi mutum ya zama gwamna ko gadon uban mutum ba yana da musharakai ba lokacin wasai ba haka muka fada ba anan da mutum ya zama gwamna shi kenan duk dukiyar kasa abin da ya ga dama sai yayi famnun aw misik bi ghairi hisab ba za a bincike ka ba wallahi tallahi daidai da abin da shari'a ta baka ka tsara kai gululi kuma sai Allah ya tsaya da garan ka da asiyar malaman da ke karkashin ka duk su yi addu'a a banza a wuce suna kasa lokaci saboda dukiyar da ta dauko kaza su yi ma addu'a haramun ne a su kansu haramun suke sun yarda da sun yarda da barna sun yarda da zalunci to ga shi nan muhallin shi abin da Abdullahi da Umar ya faɗa ke yin addu'a din ba haramu bane ya halatta amma yace to dan me zan ɓata lokaci na na san ko na Allah zai karba ba akan ka kuma na azzalimai sai su yake nan su daina ko sai su daina Mm-hmm. yace wa kunta ala basra a lokacin da ake cewa an bashi makami basra din me yake ciki wahala ciki miliyoyi nawa ake dai ba a ciki babu wani banda wahala babu abin da ake yi amma tun da hakkoki na Allah sun rasa ba kan sannan hakkoki na bayi to da wahala shugaba in ba wanda yake imanin sa ya karfi ba duk yadda za a yi sai an nuna kan karfi sai an nuna zalunci sai a yi waɗannan abubuwa su ne Abdullahi dan Umar yace ayi tun da ka tabarke mukami ko na ma addu'a a lokaci na ba. يقول لا يقبل لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من قلولي وكنت على البقرة فمعناه ma'anar cewa ai ka taba rike makami a bakara sai ne hakimin wajen ko mai unguwa ko mai gari ko dagaci ko sarki ko kwamishina ko minista ko gwamna an naka lasta bi salimin minan gululi tun ka rike makami da kyar da wahala ka tsira kan kubutar gabarin gululi fakat kunta waliyan ala al وتعلقت بك تبعات من حقوق الله تعالى وحقوق العباد hakkoki na Allah da hakkoki na bayi sun ga ba wai kin shari'ar Allah ya ba yake ba fa yana cikin gaba gaban da zan zartar da shari'ar Allah ba wai addinin Allah ya tsana ba a'a yana gaba gaban masu addinin Allah ba wai komai zai iya tsaya ba zai iya gurgurdo to amma tun da hakkokin bayi sun rataye akan ka zalunce ولا يقبل الدعاء لمن هذه صفته ولا يقبل الدعاء لمن هذه صفته wai wanda sifar ke irin sifar ke nan kowa ya masa addu'a ba zan in shi yayi ba za a karba ban ai masa ma ba za a karba ba kama la tuqbalu salatu wa sadaqatu illa min mutasawwir yace kaman yadda ba za a karbi sallah ba sai wanda ya tsarki ya tsabta haka ba za a karbi addu'a ba sai wanda ya zuciyarsa ta tsarkaka gabobin da suka tsarkaka ba sai bai dora hannunsa akan hakkin kowa ba ka san wannan matsalar tana da nauyi ko والظاهر والله اعلم ان ابن عمر قصد زجر بن عامر وحثه على التوبه يذكر ظاهر wannan مساله Abdullahi dan Umar ya tsananta ne don ya tsawatar ma wannan bawan Allah yayi maza maza ya tuba hakokin mutane da ke yayi maza maza ya tuba to yaya ake tuba shurutu tawbati annadamu ala ma fata wani yato Allah ya da sa'an wa raddil mazalim ka duk wanda ka tauke ma hakkinsa ka idan masa amma hakkin mutane na hannunka ka ce ka tuba ko ka je kai umra ko kai aikin haji har abada sai ka ba kowa sa abin da yasa yake masa addu'a ke ne an sai malamin bai kamata ya goyi bayan addu'a wani aika wannan ba shi da lafiya alal da Allah dan wa aika to sai masa ba shi na tiya ba kuma ba za sai masa ba amma yake a a kan da kaza kaza kaza kaza ina da ma ya min Allah a jawo shi ne da shi a tunanin shi وتحريضه على الإطلاع عن المخالفات don ya tsawatar masa ya kwadaita masa ya duba kuma ya kwadaita masa cewa ya daina sabawa wa umarnin Allah ya daina danne hakokin talakawa ولم يرد القطع حقيقة بأن دعاء للفساق لا ينفق وبايا نونا سوى هر أبدا بزاي مفاسقة الدعاء بايتي ونم عبد الله بن عمر يأتنا تاما سندوية يقول تاما كذا بين ينونا ما كذا بين ينونا ما كذا ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم والخلف والخلف يدعون للكفار وأصحاب المعاصي بالهداية yace ai manzon Allah da sahabbai da manyan bayan Allah ba su gushe ba suna yi mafasikai addu'a Allah shiryar da su to fa addu'an da suke musu ta ga mamman da addu'an da kake nema addu'a yace ka je kai min addu'a Allah bani sa'a na zarki ko na samu mulki ko ne kaza kaza sai ka ce Allah ya shirye ka Allah ka shiryar da shi amma kana sa addu'a dan ya ci gaba da mulki ko ya samu mulki ko ya hau ko ya gane da menene ka goyi bayan ka kenan addu'ar da ake shi su kansu wanda suka magana suka ce falam yazal an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa salaf wal khalaf yad'una lil kuffar wa ashab al-ma'asi bil hidayati wat tauba asha addu'ar da za a maka kenan Allah ya kire ka to maza maza ka tuba akwai goyon baya a cikin wannan ai masa abin da yake so an ce Allah ya kara masa lafiya an ce Allah ya kara masa kuɗi an ce Allah ya sa mulkin sa ya dore a'a aka ce Allah ya kire ka kai maza maza ka tuba قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحول السند قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال أبو بكر ووكيع عن إسرائيل كلهم عن سماك بن حرب بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه اخي وهب بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم salatu kubaru salatu a hadikun ki za a haddasa harta ya tababba ita uburera ya bamu labarin ya ce manzo Allah ya labarta musu ya ke hadisai ne mai tsawo a ciki akwai wannan muhalli shacewa sallan ɗaya kuba za a karba ba in alwada su taura yamma tukan yaya a san iyaye alwada in na harsafa ba a karba ba don gari ko wa'annan matsaloli da ake rainawa da su matsala ɗaya in za a yi aiki da ita sai su ga an zauna lafiya. misali kisan na kisan na maryam da wal ha zakariya kullama dakhala alaiha Zakariya almihrab wajada indaha rizqan shine ne ya ɗauki nauyin kula da yake kawo mata abinci kawo mata ruwa kuma sai zai tarar da abinci sai ce anna laki haza malamai suka ce wannan kalma anna laki haza inda mutane sun ɗauka sun yi aiki da shi a gidajen su da an zauna lafiya gida dai kai ne mai gida kake kawo abinci kake kawo tufa kai ran da zama tanka da wani abin da ba kai kawo ba anna laki haza ran da kai tanka ko ɗarka da wani abin da ba kai kawo ba anna laki haza anna laki haza to sai ga al'amura sun sassauta sun sassauta mun gane ko malamai kuma zai su karfin hali duk alzalimi ka abin da zai yaudare ka da shi kuɗi zai baka kuɗi zai baka makami zai baka mota zai baka riga zai baka mai da mai da ne to waye ya ce maka in Allah ya rubuta maka wannan ba za ka samu sai ka talwatar da addini ma'ana tusiku zanna billahi kana muna nazato game da Allah arzikin ka ba za ka samu ba sai ka salwatar da imani ka sanar da imani muna nazato kenan game da Allah madaukakin sarki arzikin ka zai zo maka ta kowace fuska har ko da mutum mashirin ka ne Allah ya sa rabon ka ya tsaga a ciki har abin zai fito ko kaka abin da ake so ka kare imanin ka kare mutuncin addinin ka kare darajar ilimi in ba haka ba to wannan kalmomi kamar wannan da Abdullahi dan Umar ya faɗa da malamai sun dauki wannan waye zai ta malami waye zai zai zai zai kawai darajar malanta ko ilimi ko mai da menene haka haka zance Zakariya anna laki hadha qala huwa min indillah to kai in ka ce anna laki hadha matar ko yar ko dan ka ce huwa min indillah sai ka ce ne ha sai ai bayani a huwa min indillahi sai ai bayani ya kai fito daga wajen Allah ko tunda baki da karama ba ka da karama da zai maka babu sifatil wudu'i wa kamali babin da ke bayanin sifan alwala da yadda ake yi alwala a cika alwala ta zama a cika alwala ba a yi rabi da rabi ko wani wuri ya samu lam'a ko wani wuri in da ma ka koyi eh, alwala ne daga lahallari ko ismawi ko ibiya ba duk alwala ka yi daidai su koya maka amma yau za ka ga ga yadda manzon Allah ya yi alwala in kana yi sai ga zuciyar kana kararu gashi nan kana koyi da manzon Allah gashi kana kallon manzon Allah yana yi wannan koyi da manzon Allah yana kara maka hasken imani yana kara maka daukaka yana kara maka albarkan koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zamu ga wane ne yaje dauko mana hoto labari da za mu koma can madina kenan ko mu je gidan sayyidina Usman bin Affan dun nuraini zunnurai wanda ya samu darajar da da aka yi duniya har a da kasa ba a taba samun dan adam ɗaya da ya samu wannan zalika fadlullahi yuti na na ita ta rabu da fadala ba wanda ita daga kanta na na fatima ta rabu da fadala ba wanda ita daga kanta sai na abubakar sai na umar sai na usman sai na aliyu kowa ukashatu bin mithlan kowa Allah ya zainab ba haka bane bisu jahar yace dukkan kuna ba ungon ba ka daura aure soyayya ka daura aure ko ka buga ka daura aure ko menene ban shekara ko menene ni kuma ina ka daura aure da limamin ungon ku ke daura auren ki limamin garin ku ke daura auren ki wa ya daura aure na wa ya bada sadaki wa ya <laughs> wa ya sadaka annabi ka daura aure Allah mu da ku sarki daraja ba daraja ba ce daraja ce to sayyidina usman shine ya rabauta da darajar da tun da aka yi duniya har annabi babu wanda ba har annabi kasa babu mutum ɗaya da ya auri ƴaƴa biyu na annabi ya auri ya tara su aka tsara masa wani tara rasu annabi ya ko ya ce ya ta kai ce lau kanat lana salisa da zawwajnaka ya usman da muna da ɗaya ta uku da na auren masa to shi aka ce masa zunnurai da an auren masa na uku shi kenan ba zai zama zunnurai ba shi zama zuwa zalaka da anwar ko daraja kenan mutum قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو ابن عبد الله بن عمرو بن اشتر وحرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره حمران يا جدا سيدنا عثمان shi ya ba da labari ya ce anna Usmana yace lallai na Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ja'a bi wudu'in yace na Uthman yace a kawo masa alwudu'u ma huwa ma yutawadda'u bihi huwa ma alwudu'i kama anna alwudu'u bi dhammi alwaw amaliyat alwudu'i yace ja'a Uthman bi wudu'in yace a kawo masa ruwa ya alwala sai aka kawo ruwa fatawadda'a sai yayi alwala فغسل كفيه ثلاث مرات sai wanke tafukarsa guda biyu su uku su uku nan ثم مضمض sa'annan ya kurkuda baki wasamsara ya shafa ruwa da ya kurkuda baki ya fesar ya shafa ruwa su uku ya fesar ثم غسل وجهه ثلاث مرات sa'annan ya wanke fuskarsa su uku ثم ilal يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات فان يوجه hannunsa ta dama zuwa zuwa hannu su uku ثم غسله يده اليسرى مثل ذلك da ya gama wanke dama sai wanke hagu kamar yadda ya dama so uku hagu kuma so uku thumma masaha ra'sahu sa'annan sai ya shafi kansa masaha ra'sahu masaha bi ra'sihi هل هناك فرق بين مسح رأسه ومسح برأسه أقول ماشي هو ماشي مسح رأسه مسح برأسه ليه ما ماشي أزل شيء كده shine mai shine ra'sahu ko bi ra'sihi bi ra'sihi masaha bi ra'sihi <laughs> kaga larabci ko zai ka koma makaranta yau da daddare da malamin da ka buje magaje ka sai larabci masaha bi ra'sihi sai ta yi ya shafi wani bangare a nan amma masaha ra'sahu sai ya shafi kansa ba ka da hujjar da zaka cire wani juz'i cikin kansa abinda ake ce ma kai shi aka shafa kamar yadda aka ce wa gasala wajhahu ba za ka ce wanke rabin fuskarsa ko a yace masaha ra'sahu ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين يوينك كفر تداما زوى إدو الزاه ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك فأنا يوينك كفر تتهبو كمن يدعي تداما أخو ثم قال ده يوانا الولاية جماعة yace ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wa sallama tawadda'a nahwa wudu'i hadha na wannan alwala ba daga jakata na kawo ba ba daga kunjina na kawo ba ba kwarewa na bane ba iyawa na bane har da cewa ni sahabi ne har darajar da nake da shi har ga Allah madaukakin sarki ni kaina alwalan koya nai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama koya na yi sai da na tsaya ina kallon manzon Allah yana alwala tun daga farko har ya kai karshe na ce alhamdulillah na samu sa'an nan na ɗauka na jin sa sujudina ya sa duk sa'an da zai alwala har na hadu da Allah yadda manzon Allah ya yi haka nake yi yace na ga manzon Allah ya yi tawadda'a ya yi alwala nahwa wudu'i sai ce nahwa wudu'i bai ce misla wudu'i ba akwai bambanci tsakanin nahwa wudu'i wa misla wudu'i ne bambanci Mm-hmm. eh eh nahwa irin ma'anan irin alwalara misla wudu'i yadda nayi daidai yadda manzon yi daidai haka nayi sai suka ce misliya la ta fa'ala ahadin minan ba wanda zai iya yin alwala yadda manzon sai dai ka koya saboda in ya wanke gabas ka wanke su uku ya wanke su uku ka wanke su uku ya wanke su kaza ka wanke su kaza duk yadda aka yi da niyya da ikhlasi da abubuwa da yawa kun sha bamban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai ka kamanta sai za ki nahwa wudu'i hadha irin wannan alwala ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sa'annan bayan manzon Allah ya idan ya gama alwala sai ce man tawadda'a nahwa wudu'i hadha duk wanda ya alwala irin alwalar da nayi thumma qama sa'annan bayan ya gama alwala sai ya tashi فركع ركعتين سي ركع غدا بي تهية الوضوء كينا سنة سنة الوضوء كينا بعد تهية المسجد سنة الوضوء كينا duk sa'an da kai alwala sai kai raka'a biyu wannan ya halatta ko da a ce lokacin da aka hana yin nafila ne saboda sun ce wa'annan nawafil zawatil asbab duk nafilar da ke da sababi shiga tahiyatul masjid raka'atay wudu'i da wa'ansu duk wanda ke da sababi ko lokacin hali ne ma'ana bayan da asar an ce ba fila sai ka tashi kai alwala shari'a ta baka izini kai raka ta ta wudu bayan sallar asar ko bayan sallar asuba aka ce ba a yin nafila wace ba ta da sababi sai ka shigo masallaci to ba za ka zauna ba sai ka yi tahiyatul masjid mun gane ku sa'an nan sai sallah ya sallaci raka'a biyu la yuhaddithu fihi ma nafsahu a wannan sallah raka'o'i guda biyu kai sallah cikakkiyar sallah baka zanta da zuciyarka wa'azu zantuttuka na duniya ba ka kame ka fi karfin zuciyarka duk sa'an da shekan zai kawo ka sai ka ka duk sa'an da zai kai ka gidan bulo sai ka kwabe zai sa ka cinya zai kwabe zai kai ka kasuwa zai kai da kai ka ka ci gaba da sallar kana yakarsa ba zai taba yiwa kai sallah tun da kabara ko da raka'a ɗaya za ka yi har ka gama kai tunanin wani abu ba amma in ya kawo maka hari sai ka kore shi to za ka samu wannan fadalan menene zai hana ka samu wannan fadalan da ya kawo kai kama kai kai kasuwa sai ka saka ka bi shi ai ga kaza ana kaza ana kaza ana kaza ana kaza ko ya kama kai ka gidan bulo sai ga kana gini kana lissafi kana karfa ko kama kai kai kasuwa shi kenan amma in kai in ya kawo hari ka kore in ya kawo hari kai ma ka to shi kenan za ka samu wannan fadalan duk wanda ya yi rasa alwala irin alwalan manzon Allah ya ka abi la yuhajjitu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi za a gafarta masa abin da ya gabata na laifuka ta kananan laifuka manya manyan laifuka ba alwala ba ko wanka kai da za su kare da sai ka bari قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسباب ما يتوضأ به ما يتوضأ به أحد للصلاة malamai suka ce wannan alwala da sai na Usman ya kamanta yace daga manzo Allah dauko ita ce alwala da kana son kai cika alwala irin alwala da zaka yi alwala kenan ta cika ina mahallu shahid babu sifatul wudu'i wa kamalihi shikenan mahallu shahid yana sayyidina Usman قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان دعا بإناء حمران يأتي يا عثمان يأتي أقاو أبي الولاء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه محمول على مسح رأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه باب فضل الوضوء والصلاة أصل باب لك بيان فضلا الولاء وكما أن كي الولاء كي صلى ركعتين الوضوء إن كي حكى وتفضل على كسامه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن محمد ابن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحمدلي واللفظ لقتيبة قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان قال سميت عثمان بن عفان وهو بفناء المسجد يتي نادي عثمان بن عفان ينا فرساج المسلاتي فجاءه المؤذن عند العصر sai mai kiran sallah ya zo mishi lokacin la'asar fada'a bi wudu'in fatawadda sai ka yace ya nemi a kawo ruwan alwala sai ya alwala kuma qala sannan sai ce wallahi na rantsa da Allah la uhaddisannakum hadithan lallai na rantsa da Allah tabbas zai muku wani hadisi laula ayatun kitabin lahi ma haddathukum ba don aya ɗaya a cikin littafin Allah ba da ba zai muku wannan hadisi ba in wace ce aya لتبيننه للناس ولا تكتبوا سيدي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في شناجي من الله صلى الله عليه وسلم هنا و لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء قال لا يتوضأ رجل مسلم هل يخرج غير رجل هل هذا الحكم يختص بالرجال دون النساء طيب ولماذا عبر بالرجل أي اسم الجنس يخرج منه النوع الجنس هو الإنسان الرجل نوع الجنس هو الإنسان يشمل الرجل الذكر والأنثى إذا قلت الرجل هذا فرق من الجنس امرأة فرق من الجنس الرجل لا يكون اسم الجنس بل يكون فرق من الجنس cewa da yayi la ya yatawadda'u rajulun muslimun fayuhsinu al-wudu'a duk mutum musulmi namiji musulmi da ya alwala ya kyauta da alwala fa yusalli salata ya salla illa ghafara Allah lahu ma bayna wa bayna salati allati taliha sai Allah ya gafarta masa tsakanin sallar da yayi da zuwa sallar da ke zuwa kananan laifukan sa jawabin mai ce cewa rajulun muslimun هل هذا الحكم يشمل المرأة أو لا يشمل طيب لماذا يا أخي yake wannan hukunci ya kunshi mace me yasa yake da annan ha ya samu shiga eh ya samu shiga yawa eh, amma al-jawab al-jawab al-ilmi al-ilmi al-mantiqi wannan magana da ya faɗa sai an kawo ita jawabin gundarin jawabin sa'an na a kawo wannan hujja da yake a kafa hujja to cewa rajulun muslimun la mafhuma lahu inda yana da mafhumi sai zama namiji kadai kenan mace ba za ta shiga ba sai aka ce babu shin annasu alal ghalib ذكر فرد من أفراد العام بحكم العام يؤكد ولا يفسد من قال هذه هي القواعد احفظوها إيه قال وحدثناه أبو قريب قال حدثنا أبو أسامة وحول السند قال وحدثنا زهير بن حرب وأبو قريب قال حدثنا وكيع وحول السند قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان جميعا عن هشام بهذا الإسناد وفي حديث أبي أسامة فيحسن وضوءه ثم يصلي المكتوبة وأن النفس نيتي يتسلم فرلا قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن عمران أنه قال فلما توضع عثمان قال والله لأحدثنكم حديثا والله لولا آية من كتاب الله ما حدثتكموه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى أولئك يلعنهم الله يلعنهم اللائمون إلا الذين آية، إلا الاستثناء انت wannan ita في ايه وايه اخرى لتبينه للناس اما lin ايه amma wannan قال حدثنا عبد بن حميد وحجاج ابن الشاعر كلاهما عن ابي الوليد قال عبد حدثني ابو الوليد قال حدثنا اسحاق بن سعيد ابن عمرو بن سعيد بن العاش قال حدثني أبي عن أبيه قال كنت عند عثمان فدعا بطهور الطهور هو الماء الماء الذي يتطهر به كما أن الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله yace na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa babu wani mutum musulmi tahduruhu salatun namiji ko mace sallah ta iso maktubatun sallan farilla asuba ko azhar ko la'asar ko magruba ko isha fa yuhsinu wudu'ahu ya kyautata alwalarsa wa khushu'aha wa ruku'aha ya kyautata khushu'i cikin sallah ya kyautata alwala ya kyautata sallah da khushu'i ya cika ruku'i illa kanat kaffaratan lima qablaha min al-dhunub sai wannan kyakkyawar sallah da yayi ta zama kaffara na laifukan da yayi amma tsananan laifuka ma lam yu'ti kabiratan mahallu shahid na cewa kananan laifuka matakan bai laifi kabira matukar laifin alkaba'ir wa'annan falala da ke cikin alwala da ke cikin kaza laifuka kananan laifuka suka suka amma manya manyan laifin ka sai ka tuba sai ka daina sai ka mai da haƙƙin mutane ka ba su wata suna hannun ka baka tuba ba ke wa zalika jahar kullahu haka za a sai har zamani ba قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا عبد العزيز وهو الجراوردي عن زيد بن أسلم عن حمران مولى عثمان قال أتيت عثمان بن عفان بوضوء فتوضأ ثم قال إن ناسا يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث لا أدري ما هي اتنازوا وجه عثمان سيتي أكاو أبن الولاء فتوضأ في الولاء ثم قال سيتي إن ناسا وإنس متاني يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديثا سنة حديث لك منظر الله وإيه حديثي لا أدري ما هي بل سوى جنين إلى حديثا بقى. إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم sai dai abin da na sani shine na ga manzon Allah ta alaihi wasallama tawadda'a mithla wudu'i hadha thumma qala man tawadda'a hakaza ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة لكن كي ونا ألولا ذات ذات فرسامة كنانا لكسا تتفيا كزوع مسلاتي صلى تتفيا تتفيا زوع مسلاتي تكاري لكم ذا كارما alwalan ta kankare kananan laifuka in ka je tafiya zuwa masallaci kowane taku kowane ɗaga kafa in kuma gaje kai sallah nafilatan wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka ay ziyadatan laka yace nafila ziyada وفي رواية وفي رواية ابن عبد أتيت عثمان فتوضأ قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي ابن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لقتيبة وأبي بكر قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي النضر عن أبي أنس أن عثمان توضأ بالمقائد فقال ألا أريكم وضوءا نسيمون عندي أبدا وقال ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ثلاثا ثلاثا وزاد قتيبة في روايته قال سفيان قال أبو النضر عن أبي أنس قال وإنه رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع قال أبو كريب حدثنا وكيع عن مسعر عن جامع بن شداد أبي صخرة قال سمعت عمران بن عبان ابن عبان قال كنت أضع لعثمان طهوره فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيض عليه نطفة وقال عثمان إتي ناقة سنيك كما سيدنا عثمان هو هو الوقت في روسيه بالرواية ما يقدر وقال عثمان حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا هذه قال مسعر أراها عن أسرى يتي من الله صلى الله عليه وسلم يا من حديثي يا إن مكجوية لسلم ويتي إنا ثمان صلى الله أسرى قال ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت yace ban sani ba nayi muku hadisi ko na kyale ku wa kulna manzo Allah ke ne ke tambaya uhad ma adri a uhaddithukum bi in au asku ne muku hadisi ko ko na kyale fa kulna ya rasulullahi in kana khairan fa hadithna yanzu ka mun Allah in alkhairi ne ka faɗa mana in wata magana ce da za ta tafi hankali wanda a bar mu haka mu dan wa in kana gara zalika fa Allah wa rasuluhu sai Allah ce الطهور الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينهما abin da ya faɗa ke ce babu wani musulmi ne sarki ya alwala ya je sallah sallah da aka wajabta masa ko ya salli hadis salawatul khams yi guda biyar sai waɗannan alwala da salloli sun kaffara da laifukan da suka gabata da laifukan da ke tsakanin sallah da sallah amma fa kananan laifuka fa ba ba irai a gafarta su da duk wata fadala sai in ka daina illa bi tauba قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي وحول السند قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال جميعا حدثنا شوبه عن جامع بن شداد قال سميت عمران بن ابان يحدث أبا يحدث أبا بردة في هذا المسجد في إمارة بشر يتي ناجي شيخ مرانا هنا مع أبو بردة حديثي أتمنى مسلاتي أتجن زامن في إمارة بشر أن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إتي عثمان بن عفان يأتي من الله صلى الله عليه وسلم يأتي من أتم الوضوء وأن يتك الولاء kama amarahu Allah ta'ala kaman yadda Allah ya umurce shi cika alwala fassalawatu maktubatu kafaratu lima bainahunna sallolin farillai za su kankare laifukan da ke tsakanin هذا حديث ابن هذا حديث ابن معاذ وليس في حديث بندر في إمارة بشر ولا ذكر المكتوبات معنى إن كي الولاء كتشاور الولاء فذو كي صلى الظهر kuma kai jira sallan da asare kai kai da wannan alwala ko ka sake ƙananan laifukan da ke tsakanin azhar da la'asar farlan alwala da sallar za su kankare to menene ƙananan laifuka kenan kamar me da me da me da me kyakkyawan lambu mai lambu mai kyau kallon mai kukume kallon mace tagira ne ya tagira ce ya tagira ce ko kabira kabira ce a tagira ce me ce ce hujja hmm? وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم الأمر للوجوب أو للوجب للوجوب ها؟ ها؟ تاجب عليه <laughs> ها؟ wani sakaci da ya haka ها ها eh kamar ne riya riya kabira ce ita riya kanta ta ga kashi biyu akwai riya to akwai sabirin riya akwai babbaku قال حدثنا هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال واخبرني مخمرة ابن بكير عن ابيه عن همران مولى عثمان قال توضا عثمان بن عفان يوما وضوءا حسنا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن الوضوء ثم قال من توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة فأبن دي بسد إتنشير إلى زوى مثلا في صلاة هكذا من ذنبه za a zafarta masa laifukansa da suka gabata amma kananan laifuka banda manya-manyan laifuka قال وحدثني أبو الطاهر ويونس ابن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن الحكيم ابن عبد الله القرشي حدثه أن نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة حدثاه أن معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن همران مولى عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة وانت الولاد صلى فأصبح baga mawdu'a ya cika alwala yayi alwala ki kyau thumma masha ila maktuba sa'annan yayi tafiya zuwa sallan farilla fa sallace ta tare da mutane a masallaci aw ma'al jama'a ko yace babu salawatil khamsi والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبة الكبائر باب اللي في بيان صلولي قدا بيار تصلى الجمعة زوى جمعة da رمضان ramadana zuwa رمضان سنة suna kankare mukaffiratun lima bainahunna suna kankare abin da ke tsakanin su tsakanin sallah azhar da la'asar tsakanin la'asar da magruba tsakanin magruba da isha tsakanin isha da asuba haka tsakanin juma'a zuwa juma'a haka tsakanin watan azumi bare da bana bare da badi kowanne yana kankare abin da ke tsakanin su sai ya ce majtuni batil kaba'ir matukan an ne su manya manyan laifuffuka ƙananan laifuffuka wa'annan suna kankare haddasa na ya بن ayyu وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر كلهم عن إسماعيل قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة, الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر matakan ba a yi manya-manyan laifuka ba wayannan suna kankare laifukan da ke tsakanin قال حدثني نصر بن علي الجهرمي قال اخبرنا عبد الاعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه كفارات لما بينهن طيب ايش كفارات لما بينهن wacce ce malam tamshal kaba'ir ya za a yi da wannan kenan ha aslaka huna wa kayyada hunaka ما هي ما هي القاعدة المتبعة في الأصول بالنسبة لمثل هذه المسائل؟ المطلق والمقيد ما يا زعي لن يا يا إطلاقي yace wanda yayi kaza kaza kaza za a gafarta tsakanin wata riwaya yace matukan bai manyan laifuka ba wannan hadisi na zaman kansa ne wancan na zaman kansa ko ko za a hada su a wa hamlu mutlaqin ala zaka wajab in fihi majtahada hukmun wa sabab wa yuhmalu al-mutlaq mahma wujida ala alladhi bil wasf minhu qayyida to wannan hadisi na farko da na biyu wanne ne mutlaqi na biyu ka iya cewa jumu'atu lil jumu'ati kaffaratu lima bainahunna yace suna kankara abin da ke tsakaninsu bai ce matukan ba a yi manya-manyan laifuka ba wancan hadisi kuma yace as-salawatul khamsu wal juma'a ila juma'a kafaratu lima bainahunna ma lam tukhsha al wannan ya kayyade to sai a dauki mutlaqin a fassara shi da muqayyad sai zama babu iskari قال حدثني أبو الطائر وهارون بن سعيد الأيلي قال أخبرنا ابن وهب عن أبي صخر أن عمر بن إسحاق مولى زائدة حدثه عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر أتى مقيدا أليس كذلك؟ A'a, a juma'a zuwa juma'a sallolin fara bakwai ya yanke maka sallah a zahar na asar magruba da shi salawatul khams an gama da shi fadalan su kenan wannan juma'a zuwa juma'a fadalan juma'a eh to mun ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya alwala ta hanyar sayyidina Usman da labarin Umran maula Usman to za mu ga kuma in ayi alwala babu zikril mustahabbi aqibal wudu' babin da ke bayanin in mutum ya alwala ya gama wani zikiri ke yi mara bayan ka gama alwala akwai zikiri da manzo Allah ke maka kai ko قال حدثني محمد بن حاتم ابن ميمون قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا معاوية ابن صالح عن ربيعة يعني ابن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر وحول السند قال وحدثني أبو عثمان عن جبير بن نفيل عن عقبة بن عامر قال كانت علينا رعاية الإبل عقبة بن عامر يسي من قسم منا كيو راكما فجاءت نوبتي نيد ونن مكيري sai nauba ta lokacin da zan yi ni ya kai yau na yi ba yayya muke yau na yi gobe ya yi jibi na yi yadayya ya ƙulu sai wani yana gabana sai ce allati qablaha ajwad ai abin da ka ji kenan abin da baka ji wani magana ba ta gabace ta ita ta fi kyau ai bana ku fa iza umar ina zuwa ta daga sai umar ne kala sai ce inni ku ta ta alifan sai ce ne ai na ga yanzu kai kamu? baka ji farkon magana ba ai garaba amma abin nan ya wuce ka qala sai ce ma minkum min ahadin yatawaddahu to ka ji abin da ya wuce ka abin da kai ka ji dadi din ka ji kuma ƙari akan haka yake ma min ahadin fa aw yusbihu ثم يقول أشهد أن لا إله wa الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية yadkhulu min ayyiha sha'a ai kai abin da kaji in ya haka Allah zai ba shi aljanna to abin da kaji kenan wannan garaba su aka ce ba ma aljanna za ka kace ko ko aljanna guda tabbas za a buna masa in ya ga dama ya shiga wannan ya ga ma ya shiga wannan ya ga ma duk wanda ya ga ma ya shiga wanne ne ya fi tabbas da cewa za a ji daɗin shiga aljanna قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ابن ابي شيبه قال حدثنا زيد بن الخبابي قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس القولاني وأبي عثمان عن جبير بن نصير بن مالك الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر مثل وقال أنه قال من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. wannan ruwa ta zo ta ce ta fi وصلها تكي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله لو قضيتي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كون هيك فدعي باب في وضع النبي صلى الله عليه وسلم باب التي بيان الولد من الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني محمد بن الصباح قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو عن عمرو بن يحيى بن أمارة عن أبيه عن عبد الله بن زيد عن ابن عاصم الأنصاري وكانت له صحبة صحابي قال قيل له أنت متى توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي aka ce ka muna alwala irin alwala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu hukunta wani alwala irin ta a'a irin amana za ka mura ba hana ba irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan ba ya fushi ya faɗa ya fara jijiya haka duk abin da ka rama suke dan Allah ka nuna min yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da kare shehun ka Allah ya saka muku da alheri amma a nuna min yadda manzon Allah ya yi shin haka manzon Allah ya yi inda aka sahabi kuma ya saka iya halaka amma sai aka ce ka nuna mana irin alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fada bi ina in bi ce to ni ba yana da ni ba ta yana da malam ina ko sai ba a a ta to asawa zai muku irin alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa aqsha ha ala yadayhi sai karkata ruwa ya wata hannayensa kuma kala kuma salatan kuma da kala da hu fa takrajaha kamar mada wa sayyata ma yanfi min kafin wahidi ya ibara idan ya gudanar ya sheka ruwan da ya ba a kafin sa sai sa bakin ya kurkure sai ya sheka ya zubar za ka yi haka su uku kai haka su uku za ka yi wannan su daya wannan su daya wannan su daya har su cika mun gane ku ففعل ذلك ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها وغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها وغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين والملوك تلك دبوبين لا تتك وجه إن كنت سوء إيه، إيه، سكتك الولدين تاي إن كنت سوء الولدين إن كنت سوء الولدين in ka gana gama bai su ɗaya wani su biyu wani su uku duk alwala ta yi tun da adna al'adad ya fi kuma ba ta bil asfa kuma adkala yadahu sa'an ya shigar da hannunsa فاستخرجها فمسح برأسه أي مسح رأسه فأقبل بيديه وأدبر مسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ظاهر الحديث كيف يكون هذا كيف تكون هذه الصفة إيه برأسه فأخبر بهما سيجمع ثم أخبر فأن يقول يبقى يبقى يبقى ma'ana ta ما asara ke to ba abinda ake nufin ke abinda ake nufi asbala bihi ma da ya je haka ya fara tun daga kan goshin sa haka sai da ya je har ta ya sake dawo yanda manzo Allah mun gane ko ka tsara hannunka daga nan sai ka tafi sai ka kai sa na ka sake dawowa da hannu guda maza ko mata eh? mata su ta yi kiso nan ta yi kiso nan sai eh, tsakiyar akwai a da ta kai fatan kai ko sai ta ganin a shafa ma fatan kai shi ne ruwa a zamu mutum nan nan nan abin shi ne matsalar sama ta ra'asahu sama ta ra'asi to shi ne babu shafi'iyya wa'in mazhabi ne suke masaha bi ra'sihi ya shafi wani bangare a kan to shi za ka ce in ka shafi rabin kai yayi in ka ce sai ka shafi kan duk baki insha Allah za a yi bayani in an gama alwala da magana ba sai a kan fa aqbala bi yadayhi wa adbara thumma ghasala rijlayhi ila al-ka'bayn thumma qala hakaza kana wudu'u rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan Allah duk malami inda yake da daraja da daukaka in kace masa dan Allah mala Allah gafarta masa yan abinda manzon Allah ya faɗa shi muke so ka faɗa yana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai fushi sai daɗi tunda kana son a ce ka nuna mun abinda malamin ka ko shewan ka yayi kana ganin jaje in aka ce maka yanda manzon Allah ka da nake so programin sai ka nuna in kana kaunar manzon Allah da gaskiya so ka murna ka ji daɗi al'umma ta farka daga bacci kenan amma har ka ji wani abu a cikin zuciyarka wallahi ka tuhumci imanin ka ka wani kaunarka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai bincike dan ya kai ka ya baro wannan zaka ji daɗi mutum ce ina son ka koya min abinda wani ya faɗa ko abinda malamin ka amma da yake abinda manzo Allah ya faɗa nake so sai ka ji wani abu a cikin zuciyarka ko man kankanta abinda ka ji a cikin zuciyarka to imanin ka wallahi tallahi ka binciki tsawarkar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam قال وحدثني القاسم ابن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان هو ابن بلال عن عمرو بن يحيى بهذا الاسناد نحوه ولم يذكر الكعبين قال وحدثني اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معمر قال حدثنا مالك بن انس عن عمرو بن يحيى بهذا الاسناد وقال مضمض واستنكر ثلاثا ولم يقل من كف واحد يتي a wannan riwaya sai sai ya kurkure baki ya sheke ruwa sai uku bai ce min kafin wahal da kaffatowa guda ɗaya daga ɗeba guda ɗaya ba wa zada ba da kaunihi fa aqbala bihima wa adbara sai ce wannan riwaya kuma akwai ƙari wancan sai ce fa aqbala bihima wa adbara sai zahirin magana ta nuna cewa daga kiya aka faro sannan aka koma sai sai ai akwai ƙarin bayani anan fa aqbala bihima wa adbara bada'a bi muqaddami ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma hatta raja'a ila al-makan alladhi bada'a minhu wa qala ba a aishin eh, babu rashin yanzu kuma ba رأى قال وحدثنا عبد الرحمن بن بشير بن بشير العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى بمثل اسناده واختص الحديث قال وفيه فمضمض واستنشق واستنكر من ثلاث غرفات وقال ايضا فمسح براسه فاقبل به وادبر مره واحده a nan sai ce ya yi shafa ya kai ya dawo su daya safan kai ba su uku قال بعض أملا علي وهيب هذا الحديث وقال وهيب أملا علي عمرو بن يحيى هذا الحديث مرتين قال حدثنا هارون بن معروف وحول السند قال وحدثني هارون ابن سعيد الايلي وابو الظاهر قالوا حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان حبان ابن وابن ابن واسع حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثم استنكر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا ومسح برأسه بماء بماء غير فضل يده. mai wanke su sai ya shafi kansa da wani ruwa daban ba danshin da ke hannunsa ba da ya gama ya gama sai zai shafan kai sai da ya saka hannun cikin ruwa sa'annan ya shafan kai wa ghasala rijlaihi hatta qahuma ya wanke kafafunsa guda biyu har sai da ya tsaftace suka wanku sosai قال أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث a sa ruwa da cikin ne a gwargwadon abin da zai biya bukata shi ake ba a son a yi ɓarnar ruwa aiki eh a yi ɓarnar ruwa ba shi da kyau eh manzo Allah ce yin kana alala ko da a kan teku eh tattalin ruwa kada ka ɓarnar ruwa eh ai mutane kamar su san darajar ruwa ya ko